فلان احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلموا أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤيدا من قبل الله تبارك وتعالى وكل من سلك مسلك النبي سيجد تأييد الله تبارك وتعالى لأن الله تبارك وتعالى كما وعد النصر للأنبياء وعد النصر كذلك لعباده الصالحين المؤمنين إن الله تبارك وتعالى يقول ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ويقول تبارك وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين إننا في حاجة إلى عودة إلى دين الله تبارك وتعالى إننا في حاجة إلى أن نعود إلى التمسك بسنن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إننا في حاجة في أن نخلص الدعوات إلى الله تبارك وتعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين لذلك كل من أخلص دينه لله تبارك وتعالى سوف يؤيده الله تبارك وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما إن الله تبارك وتعالى بين لنا في غير ما آي من آيات القرآن الكريم أننا متى ما عدنا إلى الله تبارك وتعالى سوف نجد الفلاح سوف نجد النجاح سوف نكون مع سعيد من الله تبارك وتعالى كل هذه الأشياء التي نشاهدها عيانا من المجاعة والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ليس إلا على فرطنا لاتباع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ليس إلا على إفراطنا بالتمسك بسنن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا البر لا يبلى الذنب لا ينسى الديان لا يموت اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره ثم أما بعد موضوع خطبة مؤى يوم عشرين دتقص جوات الربيع الثاني ألف دقريه دا أربعين وتفي ديد عشرين جوات ديسمبر وتفي دي عشرين دتقص جوات ديسمبر shekara ta dubu biyu da goma sha takwas. ido ba mudu ba ne amma ya san kima ya ku yan uwa musulmi halin da muka tsinci kanmu a yau ba shi ba ne abin da ya fara wanzuwa ko yawa kana a cikin duniya ba kuma zai zama shi ne hali na ƙarshe ba halin da ka sami kanka ba kai ne na farko ba kuma ba za ka zame na ƙarshe ba irin waɗannan halayya sun gabata sai mu koma mu ga Alƙur'ani mai yace idan irin waɗannan abubuwa sun faru sannan karantarwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menene ta nuna wanda zai zamo mafita ga al'umman musulmi lallai mu sani cewa mu mutane ne waɗanda yake mun kasa mutane ne waɗanda mun gajiya game da abin da ya shafi haƙoƙin Allah subhanahu wata'ala mutane ne mun gajiya game da abin da ya shafi haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ku sani ƙwarai idan ka ga mutum yana jagorantar mutane dole ɗayan abubuwa ne guda biyu idan nagari ne nagari ne za su kasance tattare da shi wanda ake zaton haka zai zamo idan ko mutum ne maɓannaci wa tsatse bambaɗaɗɗe waɗanda za su lullube shi la shakka za su kasance bambaɗaɗɗu ne domin kakkara ba ɗaya biyu hali abota ba a taɓa yin ta ba idan hali bai zama guda ɗaya ba irin waɗannan abubuwa sun faru amma duk mutumin da yake jagorantar tsiya ya kuma tara matsiyata a bayansa ƙarshen al'amarinsu yakan watse yakan lalace domin Allah subhanahu wata'ala bai taɓa alƙawarin ƙarya ta yi nasara akan gaskiya ba bai taɓa alƙawarin mutanen banza su yi nasara akan mutanen kirki ba Allah subhanahu wata'ala bai wannan alƙawari ba ayoyi da dama jarabawa za ta sauka amma abin da Qur'ani ya nuna mana ƙarshen al'amarin yakan kasance ga waɗanda suka ji tsoron Allah ne subhanahu wata'ala wa cikin suratul araf ga kissan wani malami na a lokacin banu isra'ila lokacin annabi musa sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ilimi ya bashi sani ya san attaura farin sani ba baki ba sai ya zama da cewa za su yi yaƙi da mutanen annabi musa sai mutane suka same shi suka ce ya kai mala a matsayinka na mutumin da muke gani makusancin Allah muna so ka roƙa mana Allah subhanahu wa ta'ala akan annabin Allah annabi Musa to ai kaga anan ido ai ba kima bane amma ya kamata ya wato ba mudu bane amma ya kamata ya san kima kai ba annabin Allah bane amma Allah subhanahu wata'ala ya baka yar wata falala cikin abin da ya bada shi ko annabin Allah ne subhanahu wata'ala yana da contact ittisali tsakanin shi da Allah kai tsaye babu shamaki Allah subhanahu wata'ala yakan masa magana shi ma yakan yi ma Allah subhanahu wata'ala magana Allah ya aiko shi zuwa ga mutane saboda amintacce ne na Allah subhanahu wa ta'ala a wurin ainihin Allah subhanahu wa ta'ala sai mutane su same ka su ainihin sa ka a gaba su ce ka yi wa wannan annabin Allah addu'a kana tunanin za ka zauna lafiya kana tunanin za ka wanye lafiya kana tunanin za ka gama lafiya sai ya waiwayo ya ce da su shi ma ya san irin haɗarin wannan al'amari ya ce su amma fa ku sani wannan annabin Allah ne ni ya za a yi iya da shi ba yadda za a yi mu roƙi Allah ya bamu nasara a kansa sai suka ce da shi saboda yake mutane ne mabannata to idan ba za a iya samun wannan abu ba to ka roƙi Allah kare gane da annabi Musa hanya Allah subhanahu wa ta'ala ya anshi addu'arsa ku duba ku ga shi ba ba ainihin annabin Allah bane ba kuma ainihin wani mutum bane wanda za a ce in ka hada shi da daraja annabi Musa ba amma Allah subhanahu wa ta'ala saboda yana nufin ya gwada sa yana nufin ya jarraba imaninsa sai ya ansa amma abin da nake so nuna muku gaba ɗaya da shi da waɗanda suka bi shi a ƙarshen al'amari gaba ɗaya Allah ya la'ance su ya tsine musu ya halakar da su gaba ɗaya ashe idan kuka ga mutum yana jagorantar mutane babu yadda za a yi abota ta zama abota idan hali bai zama ɗaya ba sai a duba a ga in mutumin kirki ne to ana kyautata zaton mutanen kirki su ne suke kusa da shi idan ko ainihin ba ma za su zame na kirkin ba to ana da tsammanin tsoron gaskiyarsa da amanarsa zai sa su rage wani abu wanda kuma taimako ne gare su saɓanin maɓannati saɓanin maɓannati wanda yake duk waɗanda ka gani a kansa kowa ƙoƙari yake yi kowa ya kama ainihin kifi da hausawa suke cewa gorarsa ya ku 'yan uwa musulmi irin waɗannan abubuwa sun faru a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ana kiran shi zul waisara kamar yadda yazo a cikin saha da kuma sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ali radiyallahu anhu ya aiko masa da zinariya daga kasar yaman sai ya raba wa mutane guda hudu wannan zinariya akwai akra a cikin su bin habis akwai alqama bin ulata da sauran mutane waɗanda ainihin hadisi ya ambato su sai wannan mutum ya tashi ya kalli fiskan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da shi ya rasulullah ittaqillah ya kai manzon Allah ka ji tsoron Allah wa ajil kai adalci domin wannan kaso da kai baka yi adalci ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kai sonka ni na yi asara ni na taɗe idan ban yi adalci ba kana tunanin wane ne zai yi adalci koma bayana shin ba ni ne na fi dacewa da cancanta da jin tsoron Allah fiye da kowa da ke doron ƙasa ba sai mutumin nan ya juya baya sahabbai Umar da Khalid dan Walid radiyallahu anhuma suka ce ya Rasulullah ba mu dama mu aika da shi lahira shi ta haifi wani ya zame tarihi matayensu su zame ainihin gwagware ƴaƴayensa su maraici annabi sallallahu alaihi wa alihi ce a'a bayan ya tafi annabi ya ce ku kalle shi da kyau kun ga irin wannan mutum zai ƙyanƙyashe wasu al'umma suna karatun ƙur'ani madarasa amma imanin su bai wuce maƙoshinsu ba suna kashe mutane masu imani sannan kuma suna barin mushrikai munafikai zindiƙai mur'idai sai ka duba ka ga irin waɗannan abubuwa duk irin abu da zaka gani a yanzu birbishin irin waɗannan mutane ne sai ya zamana a lokacin da Ali Yusufin radiyallahu an ya tura Aje a gamsar da mutanen nan abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ya shiga ya ce menene kuke kokawa game da dan uwanku suka ce abubuwa guda uku ne yaya zai dauki hukuncin Allah subhanahu wataala ya kai wa wasu mutane sannan gashi an yi yaki bai ci ganima ba bai kama fursunonin yaki ba sannan dan me za a daura masa shugabanci ya koma ya ce baya bukatan wannan shugabanci abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma bayan ya gama jin kokensu gaba daya ya gamsar da su ya musu bayani ne aka samu mutane dubu guda hudu suka dawo daga wannan fahimta sai aka samu wasu mutane suka tire suka tsaya akan ba za su dawo ba saboda wannan bara mutum yana jagorancin su annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani yace akwai wani mutum daga cikin ku zai yi yaki akan fassarar qur'ani kamar yadda ya yaki akan saukan alqur'ani aka ce wane ne yace aliyu ne radiyallahu an shine zai yaki mutanen nan sannan kuma za ku gane alamar haka akwai wani mutum daga cikinsu yana da tsoro a hannunsa guda ɗaya duk sanda kuka ga wannan mutum a cikin waɗannan mutane ku tabbaci hakikanin cewa lallai waɗannan su ne ƙungiyoyi aliyu zai yaƙe su radiyallahu an zai kakkashe su gaba ɗaya abin da ya zo ya faru kenan bayan an yakin wannan maɓannatin yana jin maɓannata bambaɗaɗɗe ya ja bambaɗaɗɗu watsaɗɗe ya ja watsatsu hakan nan suka ƙare gaba ɗaya aka yi musu kisan kiyaci a wannan lokaci aliyu ya ce radiyallahu an ku je ku bincika dan ban taɓa ƙarya ba ni ma ba a yi mani ƙarya ba ku je ku binciko wannan mutum mai ɗan tsoro a cikin ainihin damtsansa yana cikin mutanen nan mutane suka karaɗa suka kewaya suka duba ba su gani ba aliyu ya ce radiyallahu anhu annabi bai taba ƙarya ba ni ma ina magana ba na ƙarya sallallahu alaihi wasallam ya tashi da kansa sai ya bincika ya ga ainihin ga wannan mutum an kashe shi a kwance a cikin gawar waki. abin da nake so in nuna idan kaga gungu na al'umma kaga wani mutum na jagorantar su ko dai ya zamo mutumin Allah ko ya zamo mutumin banza idan mutumin Allah ne tsoronsa ga Allah zai sanya na kusa da shi kowa zai shiga taitayinsa idan ko mutum ne bara gurbi bara gurbi ne za su yanyaɗe sannan ku gane sakamako da jin daɗi ga mutumin da ya rike Allah subhanahu wata'ala shi akan yi masa ɗawainiya ne wanda ko bai rike Allah ba shi ke wa mutane ɗawainiya kuma ba za su so shi ba irin wannan ya faru da yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an fuskanci yaƙi yaƙin da ake cewa ghazwatul ahzab ana kiranta yaƙin khandaq sai wani mutum ana kiran shi nu'ayn bin mas'ud radiyallahu an bai riga ya musulunta ba ga tsananin sanyi ga tsananin duhu rawi ya ce mutum baya iya kallon hannunsa daga cikinmu saboda tsananin ainihin duhu ga kuma sanyi kawai shi kenan yana tare da kafirai yana kwance Allah subhanahu wa ta'ala sai ya jefa wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam taimako a cikin zuciyar wannan mutumi mai yasa saboda annabi Allah subhanahu wa sallam ya rike Allah ya rike gaskiya ba matsayin amana bane kuma yana da alkawari mutumin nan ya dinga juyayi ya ce kai abin da ya kamata in yi ya kamata in zo in taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam me ya mun da zan yaƙe shi mutum mai gaskiya wanda yake yaɗa da'awa yana cikin kafirai ya sulale cikin tsakar dare ya je ya sami annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce nu'ayn ya ce labbaika wa sa'adaika ya rasulullah me ya zo da kai cikin daren nan kuma na san ga inda kake ka baro ya ce eh so nake in musulunta ba ni kalma tukunna a farko ya musulunta a cikin wannan tsakar dare ga waɗancan sun ja bata kuma ga mutanen sallam suna tsaye za a buɗa kawai abin da ya rage ƙausai ne au adina amma taimakon Allah subhanahu ta'ala ya sauka saboda shi ya rike Allah yana da gaskiya yana da amana don haka duk mutumin da ya tattara sifofin nan mutane su suke ɗawainiya da shi ba shi ne zai ɗawainiya da mutanen ba saɓanin makaryaci maɓannaci kuma duk sanda maɓannata suka dangana suka fito suka riƙe ƙaryarsu babu dalilin da zai sa masu gaske ba za su yi bayanin gaskiya ba saboda idan aka ja baki aka yi shiru ƙarya sai ta shuɗe da gaskiya sai mutane su rasa gane wacce ce gaskiya wacce ce ƙarya ana cikin wannan bayan ya anshi kalma annabi sallallahu ya ce to me kake so yace ya rasulullahi ka umurce ni akwai abin da kake so in maka yace eh idan zaka iya ka je ka fasa kan mutanen nan ya zanto Allah subhanahu wata'ala ya jefa tsoro a cikin zukatansu abinda kuma yake na ya je ya hada ya kullata ya kullana karshe Allah subhanahu wata'ala ya jefa fitina da tsoro a cikin zukatan Quraishawa da Banu Quraiza da Bani Nadir duk gaba ɗaya suka hada kayan suka fagen yaki suka ce ba za su yaki ba irin wannan taimako ya sami Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda yana yi don Allah yana son Allah subhanahu wata'ala ya rike gaskiya ya rike amana suraka ibn Malik shine mutumin da Qurayshawa suka dauka suka ba shi haya ya je ya kaso Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a hijira ko da ya tafi kafafunsa suka nutse cikin ƙasa bayan sun nutse ya ce taimaka mani taimaka mani Annabi sallallahu ya roki Allah Allah ya fito da shi sau uku ana wannan aiki sai yake to lallai ina ganin wannan al'amari naka ya gawurta mulkin nan naka zai ɗaukaka idan mulkin ya ɗaukaka rubuta mani alkawari zan zo don kada ka manta da ni abin da nake so in nuna don mutumin da ya rike Allah yake yi don Allah yake bin gaskiya ya rike amana duk gangami da taro ba za su iya in masa ba sai dai ya kare kawai ya watse haka gaban za ya tafi ya lalace annabin Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya rike Allah don haka mutane suke son sa mutane suke bin sa mutane suke dawainiya da shi duk ko wanda bai rike Allah ba sai dai ta dawainiya da mutane kuma suna zagin sa haka kuma kai ma idan ka bi tafarki irin na annabi sallallahu alaihi wasallam irin makamancin wancan taimako Allah yana iya saukan maka in ka rike gaskiya ka rike amana ka rike alkawari ka zane azzalimi ba irin waɗancan taimako da annabi sallallahu ya samu kai ma kana iya samun kwatan kwatin su dawo cikin irin rayuwa da muke faruwa kana iya ganin wani mutum Allah na iya ɗaukaka shi ya yi mishi fice ya ba shi kwarjini duk inda ya shiga kowa na so ya taɓa shi kowa na so ya gayyace shi sai ka samu mutane duk da ana kukan babu ana kukan babu sai daga su suke tara kuɗi su ce ga samu gudunmawa a tara miliyan ɗari da hamsin kila da bakwai ko miliyan ɗari bakwai da saba'in da wani abu a ce ga samu gudunmawa ga kika fito so muke mu ganka so muke sai ka nanata kana iya samun wannan a cikin mutane wani kuwa shi duk sanda zai yi taron shi zai nemi haya ya ɗauko mutane kowa a bashi kuɗin abinci sannan kuma su zo sannan mutanen su zage ji ya faɗi wani abu daban su ma su faɗi wani abu daban saboda tafiyar ba daidai take ba tafiyar ba ɗaya take ba sannan ku koma ku ga duk mutumin da ya rike Allah fa wanda ya fito da shi ya fito na fito bai zama lafiya yanzu ku duba abin da ya faru a majalisa ai wasu mutane sun yi ihu sun ce kaza to ku koma ku ga a nasu mazaban ku ga menene yake faruwa da su a waɗannan wurare to wannan alama ce wacce za ka gane mutumin da yake yi don Allah don mutumin da ya taba shi yadda ka san ya biki bayan bushiya bayan bushiya in kada ka ta san ka da ka ba kai ne za ka ji zafi saboda kayoyi ne don haka muna da bukata mu rike gaskiya mu koma ga Allah kada mu kasance majiya amana kai talaka irin rayuwar da aka baro a baya da halin da aka tsunduma ka a ciki ɗanka babu karatu mai kyau abincin gidanka ya gagare ka in ma ka dage da 'yan murya da bara da roƙo kanka ya karatu to aikin ma bai iya samuwa sai a ce ka bada kuɗin da tun a rayuwar rayuwarka baka taɓa rike su ba sai ka kawo naira dubu ɗari shida cin hanci kafin ɗanka ya samu ainihin aiki bayan kuma ya cancanta result ɗinsa ya yi kyau in baka san wani ba ba ta yadda za a yi ka kur'a matuƙar kai ba ɗan wani ba ne haka kai talaka kake so rayuwar ka ta ƙare kai ka zo kana ta bulayi a bambaɗe a lalace a watse sannan kuma kake so ƴaƴayenka su ma su ƙare cikin haka ibadallah إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم